Irimiya Sura goma sha takwas A gidan mai ginin tukwane Ga maganar da ta zo wa Irmiya daga wurin Ubangiji, Ka gangara zuwa gidan mai ginin tukwane, a can zan ba ka saƙona, sai na gangara zuwa gidan mai ginin tukwane, na gan shi yana aiki a na'urar ginin tukwanen, amma tukunyar da yake ginawa ta lalace a hannuwansa, sai mai ginin tukwanen ya sāke gina wata tukunya dabam, yana gyara ta yadda ya ga dama. Sai maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ya gidan Isra'ila, ashe, ba zan yi da ku yadda mai ginin tukwanen nan yake yi ba, in ji Ubangiji, kamar yimɓu a hannun mai ginin tukwane, haka kuke a hannuna, ya gidan Isra'ila. A duk lokacin da na yi shela cewa za a tumbuke, a kakkarya, a kuma hallaka wata al'umma ko mulki, in wannan al'umma da na yi wa gargaɗi ta tuba daga muguntarta, sai in janye in kuma fasa kawo mata masifar da na yi niyya aukar mata, in kuma wani lokaci na yi shela cewa za a gina wata al'umma ko mulki a kuma kafa ta, in ta yi mugunta a gabana, ba ta kuwa yi mini biyayya ba, sai in janye alherin da na yi niyya in yi mata. yanzu fa, sai ka faɗa wa mutanen Yahuda da waɗanda suke zama a Urushalima, Ga abin da Ubangiji yana cewa, Ga shi, ina shirya muku masifa, ina ƙirƙiro dabara a kanku, saboda haka, ku juya daga mugayen hanyoyinku, kowannenku ku canja hanyoyinku da kuma ayyukanku, amma za su amsa su ce, Ba amfani, za mu ci gaba da shirye shiryenmu. kowannenmu zai bi ta wurin muguwar zuciyarsa, saboda haka ga abin da Ubangiji yana cewa, Ku tattambaya a cikin al'ummai, wa ya taɓa jin irin wannan abu? Budurwa Isra'ila ta yi mugun abu mafi banƙyama, dusar ƙanƙarar Lebanon ta taɓa rabuwa da kan duwatsun Lebanon? Ruwan mai sanyi daga rafuffukansa masu nesa sun taɓa daina gudu? Duk da haka Mutanena sun manta da ni; sun ƙone turare wa gumaka marasa amfani, waɗanda suka sa su tuntuɓe a al'amuransu a hanyoyin da sun sa suka yi tafiya a ɓarayin hanyoyi, a hanyoyin da ba a gina ba; ƙasarsu za tă zama kufai, abin reni har abada, Dukkan waɗanda suka wuce za su yi mamaki su kaɗa kai kamar iska daga gabas; zan warwatsa su. a gaban abokan gābansu; zan juya musu baya ba zan nuna musu fuskata ba a ranar masifarsu, suka ce, Zo mu shirya wa Irmiya maƙarƙashiya, gama koyarwar doka da firist ya yi ba za ta ɓace ba, haka ma shawara daga mai hikima da kuma magana daga annabawa, saboda haka ku zo mu faɗa masa da harsunanmu, kada mu saurari wani abin da zai faɗa. Addu'ar Irmiya Ka saurare ni, ya Ubangiji; ka ji abin da masu zargina suke cewa, Ya kamata a sāka wa alherin da mugunta, duk da haka sun haƙa mini rami; ka tuna cewa na tsaya a gabanka na kuma yi magana a madadinsu, don ka janye fushinka daga gare su, saboda haka ka kawo wa ’ya'yansu yunwa ka miƙa su ga ikon takobi; bari matansu. su zama marasa ’ya'ya da gwauraye, bari a kashe mazansu, a kuma kashe samarinsu da takobi a yaƙi, bari a ji kuka daga gidajensu sa'ad da ka kawo musu hari a kansu farat ɗaya, gama sun haƙa rami don su kama ni, suka kuma kafa tarko wa ƙafafuna, amma, ya Ubangiji, ka san duk maƙarƙashiyarsu na neman su kashe ni. Kada ka gafarta musu laifofinsu ko ka shafe zunubansu daga gabanka; bari a tumɓuke su a gabanka ka yi da su sa'ad da kake fushi.